sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. kamar yadda aka saba shirin na zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masauraranmu suka aiko mana yake kuma zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau har da wadda ke neman sanin ko akwai kasashen afirka da ba a taɓa yi musu mulkin mallaka ba sai ku biyo mu Madalla ga tambayar da ta fito daga Sunusi Madattai da Magaram da iso Makeri Madattai da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Bar da Raka. Suka ce ku tambaya mana masana ko yawan amfani ko kallon wayar salula musamman ma da daddare yana iya zama mutum matsala? Sannan wace hanya ta kamata mutum ya bi don kare kansa daga kamuwa da matsalar? To a game da wannan tambayar ga tattaunawar mu na Bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje da Dr. Abubakar Usman Abdullahi kwararre kan kula da lafiyar ido. Babban likita a sashen kula da lafiyar ido na asibitin koyarwa na jami'ar ta fabalewa da ke Bauchi a Najeriya. Abin da yake faruwa waya ita a karan kanta yadda aka yi ta za ga cewa tana dauke da haske wanda a turance suke cewa abin da yake kawo shine kamar light emitting diode abin da yake taimakawa wajen saka hasken da sauransu to wannan hasken za ga akwai abin da mu kuma a likitance muke ce mai visible light kamar abin da shi dan adam yake iya gani hasken da kai allah ya halitta za ka iya gani kuma ka gane abu to wannan visible light din yana da kamar kala kala kala kalan haske to ɗaya daga cikin hasken shine akwai wani haske um, blue light ne haka wanda an yi ittifaki cewa yana da matsala lallai tabbas a ido yawancin matsalar da yake kawowa za ga cewa yana dan iya in normal yawancin haske ido yana iya kamar rage tasirinsu yau mu kana amsa bangare don biyu na tambayar kenan masu tambayar suka ce waɗannan matsaloli ne kallon waya musamman da daddare eh, yake haifarwa ok to musamman da daddare din kamar yadda aka faɗa da daddare yawanci akwai sinadari wanda allah ya halitta wa mutum wanda yake taimakawa mutum wajen ya yi bacci kuma ya tashi da wuri haka wannan sinadari ana ce mai melatonin to yawanci shi hasken waya din yakan taimakawa wajen ah, kamar hana samar da wannan sinadari wanda zai sa mutum ba zai iya yin bacci ba to kaga in baka bacci shi kan shi ah, kallon waya din sai kuma sai sai zaman mutum ya samu kamar ah, adadin kallon waya din zai karu domin bai samu yayi bacci ba to kamar yadda nake faɗa shi hasken yadda Allah ya halicci idan mutum akwai ah, abin da muke cewa visible light din wanda akwai blue light wanda blue light din shi yana iya wucewa har ya haifo da mutum matsala a can cikin bayan idan shi abin da muke cewa kamar retina kenan yana dan iya taba retinar mutum ya kasance ya taba ganin mutum to irin wannan da kuma wajen da yake taimakawa gani ya yi kyau sosai shi ma yana dan iya taba shi ma'ana zai kallon waya da daddare ma'ana duba fuskar waya da daddare tana iya wato yana iya haifar da illa idan mai yin haka gaskiya yana iya yi duba da binciken da ake yi tabbas yana iya kawo waɗin kamar yadda ne maka bayani to tunda haka zancen yake me ya kamata kenan mutum ya bi kamar da suka tambaya a bangare na uku na tambayar su domin kare kansa daga fuskantar wannan matsala a idansa so samu inda hali mutum ya kasance da zarar lokacin bacci ya yi ya yi kokari duk abin da yake ya ajiye waya din tunda muna magana ce ta waya da kuma tasirwanta a lafiyar ido to inda da dama in dai ba wani babban dalili ba ne ba sai mutum ya ajiye idan kuma misali ya zama dole akwai abin da muke cewa 2020 kamar wani run ne haka mutum zai kalli waya shi kamar na tsawon idan zai kalli waya kamar na tsawon minti ashirin to bayan ya yi kalli kamar waya na tsawon minti ashirin haka to so samu ana so ya ɗauke ganin shi ya ɗauke ganin shi daga wannan kallon waya ya ɗauke yadda ido zai ɗan huta na kamar minti sakan talatin haka sai kalli abin da yake na nesa wanda yake kamar irin 6 meters haka distant nashi ya dan kalla irin shi dan huta da sauransu wannan zai dan taimaka wajen rage tasirin hasken da yake shiga ido to baya ga nan kuma ko akwai wani rigakafi na kara lafiyar ido da mutum zai iya yi wa idansa idan kallon waya din ko kuma kallon abu mai haske ya zama wajibi ga mutum gaskiya rigakafin da za a ce shine kamar da mutum zai samu glasses haka mai dan rage haske kamar irin glasses masu dan duhu din nan to mutum zai dan wannan zai dan taimaka wajen rage hasken da sauransu ina ga gaskiya shine kamar babbar rigakafi da mutum ya kamata ya bi kenan yanzu dokta idan aka tambaye ka shawararka a takaice mecece ka kai tsaye ga masu yawan kallon waya akai akai ba dare ba rana suna yawan kallon waya menene me za ka gaya musu to kallon waya in dai bai zama dolan dole ba ya kamata mutum ya takaita ba wai ke ta kallon waya kullum daga safe zuwa dare kana amfani in dai ba wai dolan dole ya zama ba to gaskiya mutum ya kamata a ce ya rage sai kuma ya zama dolan dole kamar yadda na maka bayani eh, ya kasance in mutum ya kalla kamar minti ashirin sai dan kautar da idon shi da ido zai dan huta wannan tasirin hasken da muke magana a kai ba zai ba shi matsala ba sosai to dokta muna godiya matuƙa da amsa wannan tambaya da kai mana to masha Allah ni ma ina godiya sosai To madalla da fatan mai tambaya ya fa'idantu da amsar da ya samu. To sai kuma wannan tambayar da ke cewa ko mai cece hikimar idan farashin kayayyaki ya tashi sai wasu bankuna su ƙara kuɗin ruwa? Ko hakan na iya zama sanadiyar daidaita farashin kayayyakin a kasuwa? To tambaya ce daga sani mai lange-lange ya ruwaya wuri da Hamza birnin Kebbi duk a tarihin Najeriya. To akan wannan tambayar ce wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da Dr. Salisu Rabiu Isiyaka. to abubuwan da suke iya sa wannan abin ya faru akwai ta hanyar shi da muke duba shi ta hanyar babban bankin ƙasa da kuma bankunan 'yan kasuwa na yau da gobe so ta bangaren bankin ƙasa akwai abin da bankin kasa yake da target shine baya son inflation hawan farashi ya kai wani mataki in kuma ya kai wata mataki bankin yana da hanyoyi da dama da yake iya cewa zai maganin shi wata hanya da ya bankin ya fi na hanyar maganin shi shine yana rage yawan kuɗin da suke ƙasa wanda ake ma'amala da su ta ƙasa so lokacin da bankin ya ga cewa kuɗin amin wannan hawa farashin ya kai wani uh, fasali mataki da baya so sai akwai wani abu da ake kira npr shine kamar uh, ruwan kuɗin da shi bankin ƙasa yake arama bankunan cinikayya kuɗi so ya ƙara wannan kuɗin in ya ƙara wannan kuɗin a amfanin ƙara kuɗin nan ga bankin shine kuɗin ba da bashi zai yi tsada sannan mutane ba za su iya kai kuɗin su ba su ce ba za su ce za su ci bashi ba don kuɗi yayyawa yawa that is money supply na ƙasar yayi yawa sannan kuma mutanen da suke da kuɗi wanda suke yake cikin kasa suna ya ɗauka kuɗin su ce za su kai banki don su ma a ba su kuɗin ruwa saboda kuɗin ya karu duka wannan ana yi ne don a rage kuɗin da yake cikin kasa lokacin da aka rage shi lokacin ne ake sa ran inflation zai yi kasa su kuma commercial bank su ne suke ba da kuɗaɗe lokacin da aka kara NPR ɗin nan su kansu kuɗin da suke ansa wanda za su ranta wa mutane ya je da kuɗi mai kuɗin ruwa da yawa a dalilin haka su kuma ba za su iya ba mutum ba sai sun kara wannan nasa a kai nan so ta wannan ɓangaren banki bankin ƙasa kenan ta ɗaya bangaren biyu da na gaya maka shine na commercial bank su kuma commercial bank ɗin dama sana'a su shine su baka kuɗin da kuɗin ruwa a ciki ka je kai abin da za ka yi kuɗin ka ka dawo musu da kuɗin su da wannan ƙarin sannan kana iya ɗaukar shekara ɗaya shekara biyu da wannan kuɗin nan so sukan duba wani abu da ake kira tilos rule sai su duba su ga cewa ai tun da farashi yana sama kuma muna sa ran nan da shekara biyu farashin nan zai ci gaba da sama sai su yi kokari su ga cewa to yanzu in na baka in na baka rancen dubu goma na ce zaka bani naira ɗari sai ya zamanto sai na san cewa nan shekara biyu da zaka damu da kuɗin nan kuɗin dubu nan da zaka bani da su wannan dubu goma da kuɗin ruwan nan ba za su iya siyan min abin da dubu goma za su siyan min yau ba eh, sai su harsashen cewa nawa ne ya kamata su kara wanda in ka kawo da kuɗin nan tabbas abin da kuɗin nan suke iya saya yau shi za su iya siya a wannan lokacin da suka kawo su kuma suka duba wannan sai su masu su ƙara kuɗin ruwa lokacin da suka ga abubuwan suna yin sama to dokta tambaya ta biyu yake cewa ko hakan na iya zama sanadiyar daidaita farashin kayayyaki a kasuwa wannan tambayar ana iya ci ansa ta ana iya ci a iko e a'a e saboda a ƙasashe da yawa haka abin yana yi amma a najeriya abin nan ba haka yake ba ba haka yake ba saboda wasu dalilai so abin da yake faruwa a najeriya za zaka iske eh, bankin ƙasa yana ƙara kuɗin ruwan sosai-sosai bankunan eh, cinikanya suna ƙarawa amma wannan bai hana farashi ya ci gaba da yin sama na biyu kuma a najeriya mutane na da bukatar kuɗi saboda akwai high demand saboda mutane akwai talauci ana kowa na hannu baka hannu kwarya mm. so duk ko nawa kace mashi kuɗin ruwa ne amma in ka bashi abu zai ansa akwai matsuwa so zaka iske ko an ta ƙara wannan kuɗin ruwan nan zaka iske eh, shi wannan ƙarin kuɗin yana sama saboda mutane da da matsuwa abu na uku da yake sa wannan abin baya zama haka a Najeriya shine a Najeriya ba ma sarrafa abubuwa da yawa so kai ne kake son shinkafa shinkafan nan kuma ba ta da yawa so ko an ƙara mata kuɗi tunda masu santa suna da yawa so kowa ko zai zo ko an ƙara kuɗi za su siya haka shi sa wannan abun da shi bankin ƙasa yake yi na ƙara na NPR baya dawo da kuma wanda su 'yan commercial bank din suke ƙara wannan um, wannan shi kuɗin ruwan baya kawo farashi sai yi ƙasa a Najeriya saboda wannan abubuwan guda uku. Wai me yasa yanayin tattalin arzikin Najeriya ya bambanta da ƙasashe da dama a duniya? Akwai abubuwa da yawa kamar shi bankin ƙasa yadda yake sarrafa al'amuran tattalin arzikin ƙasa shine akwai amfani da data bayanai a ce kowa yana da so yanzu a najeriya in ka duba kusan kashi hamsin na najeriya ba su cikin waɗanda suna nan a lissafe an san abubuwan da suke yi yanzu ko bankin kasa yana sanya wani abu kamar zaka iske babu wannan bayanin da ake iya amfani da shi dan a harkar kasa kamar in ka je kasashen ingila yau akna ka tun lokacin nan an sa ka a cikin jawali yau aka ce yara nawa ne yan shekara kaza ɗaya zuwa goma an san su an san abin da suke bukata kai ne kana da tumaki baka san ko guda nawa ba sai ka je ka sai musu dusa ka sai musu dusar da za ta ma guda hamsin amma kai kuma ɗari kake da kusan kana da ɗari ba ko da zaka kawo ba abin da za su yi. Dokta muna godiya da damar da ka ba sashen Hausa na Radio France International. Na gode kwarai da gaske. Je manumfashi, ari, nan ari, ka ba mu nerori Ladi ladin me kidan Allah ka ba mu me kidan ruwa ya ja Allah ka ba mu Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. aiko da tambaya mai ma'ana ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka za mu dora da wannan tambayar da ta fito daga gudun miya wuro madibbo a jihar Adamawan Najeriya, inda yake cewa ko akwai kasashe a nahiyar Afirka waɗanda Turawa ba su taɓa mulka ba? In akwai waɗanda kasashe ne, ko me dalilin da ya sa Turawa ba su mulke su ba? To shakuruminka saboda wakilinmu na maraɗi Salisu Isa ya gana da Saniya Okorgom, malamin tarihi a jami'ar Ɗan Kulodo a maraɗi, jamhuriyar Nijar. Cikin kasashen na hamsin da hudu na Afirka, akwai biyu wanda ba a musu mulkin mallaka ba kamar yadda aka sani Wannan ƙasashe biyu su ne ƙasashen liberia da ethiopia habasha habasha su ne wanda dai ba a musu mulkin mallaka ba kamar yadda aka sauran kamar ko muna iya sanin me ya kawo wannan su tura ba su musu mulkin mallaka ba mm, muka ɗauki ƙasar liberia ita dai ƙasar liberia farko da su suka zo nasarar 'yan ƙasar portugal alif da ɗari hudu da sittin da ɗaya ne suka zo na wurin suka tar da mutanen da ke nan da ke nan wurin zu sai alif da ɗari shida da biyu sai 'yan ƙasar holland neerlandai su 'yan ƙasar holland su ma cikin tahe-tahen nan nasu na yawon zuwa kasuwanci ana zuwa asiya duka tutar ruwa ne ake taya suka dan yada zango nan akwai sannan ana eh, cinikin bayu sai kuma a 1663 sai 'yan ingila suka zo su kuma wanda suka kori da yake suka yau suka kama wurin inda kaman in kaman jirgin ruwansa ya taho ya rika tsaya nan yana dan kimtsa kuma ya huce mhm. wanda ake ce mhm. a takaice dai ita kasar liberia a alif da ɗari takwas da ishirin da ne sai akwai wata ƙungiya ta amurka mhm. wadda ake ce ma american colonization ta yanki wannan wuri eh, dan abu biyu ɗaya a kawo wannan bayu da aka yanta tunda an fara yantar da su akwai wanda aka inta tun wannan lokacin can yawa daga amurka a maido su nan tunda an san daga nan aka ɗauke su a maido su don su samu ƙasar zama kuma na biyu a watsa addinin kiristanci to saboda wannan ne wannan kungiya wadda ake cewa society american decolonization ta ɗauki wannan wuri a alif da da 1822 amma dai ita liberia eh, akan jamhuriya dai wadda aka sani ta fara ne a 1847 a sannan ne wannan kungiya ta amurka ta ba ta incin kanta akwai wani wanda aka aiko daga can amurka wanda aka cewa hillary tig shi ya kawo takardar ya ce to gashi an ba wannan kasa. 'yancin kanta a 1847. To, ƙasa Habasha, wadda ake ce mai Ethiopia, ita ma a lokacin da tarihin ta ya fara shi ne a 1855, to a 1800 gomiya tara da shidda a wannan lokacin 'yan kasashen nasaru suna nan suna ta zuwa kowa na mamaye wuri akwai 'yan ƙasar italiya da suka zo su mamaye ta sannan habasha sarkinta wani ne wanda ake shi menelik na biyu yaƙi ya kabre da su da nasaru nasarun nan 'yan italiya suka kasa ɗauka wannan ƙasa a wani gari ne wanda ake ma ma'aduwa aka ci su da yaƙi hmm. kenan ethiopia sai ta tsaya tsaye-tsayen daka ta yi tsaye ita ba a samu aka mallake ta ba amma shekar arba'in daga baya eh, a alif da ɗari tara da talatin da shida kuma da 'yan italiya suka dawo suka mamaye ƙasar to a wannan lokaci kuma sarkin ƙasar shine aile Selassie to wannan kuma Allah ba su nasara su nasarin suka mamaye wannan ƙasa inda suka zamana ciki tsawon shekara biyar to watakila wannan shekara biyar ita kadai ce dai wadda za a ci a ƙasa habasha ta shiga cikin mulki shi ma wannan ba irin mulki wancan ba ne tunda dai ana cikin yawa mamaye ne aka yi mm-hmm. ba irin wancan mulki ba ne wanda aka samu mm-hmm. aka sani to kashi a takaice da suka yi eh, shekara biyar mm-hmm. alif da ɗari tara da arba'in da ɗaya kuma 'yan ingila suka zo suka koyi kori 'yan italiya mhm. suka maido shi sarkin nan na habasha haile salasiya suka maida shi bisa kan kujerar ikon shi bayan ta gudun hijira a can ingila ba mm. muna ganin kamar ita wannan kasa ta habasha tana da muhimmanci sosai a nahiyar afirka lura da cewa can ne cibiyar kungiyar eh, haɗin kan afirka ta hwara kuma har yanzu take can sannan kuma muna ganin kamar waɗanda ake ce ma rastafares masu aƙida rege kamar sun maida ta kamar wani tudun na tsira na ta kamar wani ƙarin bayani za a mu akan kan waɗannan abubuwa to san ita ƙasa habasha cike take da tarihi babba mhm. saboda ta yi manya-manyan sarakuna kamar yadda na ce maka ɗazu mhm. akwai menelik na biyu mhm. wanda ya ba nasaru kashi a shidda akwai shi kan shi Haile Selassie wanda ya mulki daga 1930 zuwa 1974 mm. in ka kilga kenan wajen shekara 44 ya yi kan mulki mm. to mutum ne wanda a lokacin ana yin magana shi sosai mm-hmm. saboda yana neman haɗa kan 'yan afirka mm. yana neman kan haɗin afirka sai ya samu abokai kamar su shugaban ghana na lokacin kwame nkuruma mm-hmm. yadda sauran eh, magabata mm-hmm. don suka yi wannan shawara aka ce to bar ma a zo a kafa wata kungiya a 1963 aka kafa ta a nan habasha babban birnin addis ababa afirka mutum ne yantacce hanshaki kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace Wakar marigayi bukar ladan zariya kenan da fatan an karu da abin da aka samu Nan kuma shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. Hassan Alhassan Silaja shi ne injiniyan mu na wannan shirin. A madadinsa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.